أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي كامو يو شاد يكو شاد يكو رمضان هجرة ما يكي محمد صلى الله عليه وسلم daga birnin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin da takwas wanda ya daidai shidda ga watan shidda miladiya shekara ta dubu da sha bakwai gama a wannan babban masallaci na juma'a da kenan kwangila tare da dr lawal abakar shaibu daga kano wanda suke karatu ta da an ramansa abdulrashid suleiman jiga wanda idan ana bibiyan mu a cikin sassa dukhan kuma an kwana a tashin da ɗaya yau za ta shi a tashin da biyu don haka da Allah kashe waya wasa a salin domin fara karatu sannan kuma nidawul haka na baku labari wata mai ɗauka wannan kaset cewa kaset ɗin ya ɗauka duk sun kammala na kwana tara da aka fara a wannan an fara wani kwana tara yau to kuma duka akwai ɗin sun kammala yadda ya kamata ga wanda ke bukatan ya neme shi ya neme shi hannunsa insha Allah ina fata Allah ya sa albarka an rama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى بيته وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفهم قولي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة دولة مريتين ثلاثة 11 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya in ba manta ba a jiya mun cike da karshen aya ta 31 cikin wannan sura mai albarka suratul dukhan da aka yau za mu tashi farkon aya ta 32 kuma muna saka dai da bayani dangane da kissar annabi Musa da Fir'auna da kuma abin da ya biyo bayan haka na magana akan banu Isra'ilawa me Allah ya ce ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم Allah ya ce laqad haqiqa ikhtarnahum mun zabe su su suwa su banu Isra'il mala ya ce ai bani Isra'ila mun zabe su ala ilmin bisa ga ilmi alal alamina a bisa dukkanin halittu lafazin laqad ikhtarnahum ala ilmin mun zabe su akan ilmi ma'ana da Allah zai zabu banu Isra'il bai yi zaben tumin dare ba ya zabe su bisa ga abin da ya sani tattare da su na halayyarsu kan cewa sun cancanci a zaɓe su ɗin sun cancanci a ba su dukkan matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Musa gare su kuma suka yi imani da shi da ta fi Allah madaukakin sarki ya yi ta musu kyaututtuka ya yi ta daga darajojinsu ya yi ta fifita su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذكروا نعمة الله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل ce wa iz qala Musa li qaumihi tuna yayin da annabi Musa ya ce da mutanansa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku iz ja'ala fikum anbiya a lokacin da ya sanya annabawa da yawa a cikin ku domin mafi yawan annabawan Allah sun fito daga cikin banu Isra'ila ne da haka wannan ba karamar daraja bace ba su suke daukan kaso mai tsoka na adadin annabawa da haka annabi Musa yake tuna musu wannan ni'imar da Allah ya musu ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan kuma Allah ya sanya da yawa daga cikin ku suka zamo masu mulki abin nufi in ka dauki duniya baki ɗayanta ka kasa adadin waɗanda suka mulke ta zaka tarar mafi yawancinsu daga banu Isra'ila suka fito da haka Allah subhanahu wataala ya ba su mulki na addini ta fuskar annabta kuma ya ba su mulki na rayuwa ta fuskar yawan sarakuna da suka fito daga cikinsu annabi musa ya ce wa atakum allah ya ba ku malam yu'ti ahadan min alalamin da bai ba wa waɗansu ba daga cikin talikai daga cikin halittu da haka wannan yana daga cikin zaɓin da allah subhanahu wataala ya musu da ya ce wa laqad iktarnahum ala ilmin ala alalamin a wata ayar allah ya ce ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ce ya bani Isra’il, ya ku banu Isra’ilawa, Ubkuru ni’amati yallafi an amsu alaikum, ku tuna ni'imomi na da na ni’ima da su a gare ku, wa an ni fabbaltu kuma alal alamin kuma ku sani ni na fifita ku akan dukkan sauran halitta. To wannan ma duk yana nuna daraja da martaba da Allah subhanahu wa ta’ala yau bani Isra’il. A wannan aya ta Suratul Baqara wa an ni fabbaltu kuma alal alamin anan ma Allah yake wa qad iktarnahum ala ilmin ala alamin sai wannan ya nuna cewa banu isra'ila suna da daraja suna da falala har ma waɗansu malamai suke ganin a duniya sun fi kowa daraja tunda Allah ya ce ya fifita su akan halitta lafazin al'alamin shine kullu ma su Allah duk abin da ba Allah ba ma'ana Allah ya fifita su akan halitta baki daya to waɗansu malamai sai suka ce kenan kamar wannan yana nuna hatta al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudawa sun fi su daraja a wajen Allah amma kuma ba haka bane ba domin idan muka duba waɗansu ayoyin suna nuna fifiko da martaba da daraja ta al'umar ƙarshe al'umar annabin ƙarshe wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin kuntum khayra تلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون بالله وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا ta'ala yake kuntum khayra ummatin kun kasance fiyayyar al'umma ana nufin mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhrijat linnas waɗanda aka zabo aka fito da ita linnas dan ta hidimta wa mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani gabaran mummuna wa tu'minuna billahi kuma kun ba da gaskiya da Allah to wannan ayar ta nuna cewa al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma tana da daraja tana da falala a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan saboda haka ne muka sanya ku kuka zamo al'umma wasatan mafificiya domin kalmar wasat bi ma'ana afdal an gane ko wasatan mafificiyar al'umma ta'muruna bil ma'ruf litakunu shuhada ala nas dan ku zamo masu shaida akan dukkan sauran mutane wa yakuna rasulu alaikum shahidan ku kuma annabin ku ya zama mai shaida a gare ku ya tabbata cikin hadisi wanda Imam al-Hakim ya fitar a cikin Mustadrak hadisin Huzaifa dan Yaman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace antum tufuna 70 umma ku ne cikamakin al'umma ta 70 da Allah ya halitta a duniya ma'ana mu al'ummar ƙarshe kafin mu a baya an yi al'umma ɗaya bayan ɗaya har guda sittin da tara mu ne tukun na saba'in sai manzo Allah ya ce wa antum khairuha wa afdaluha ala Allah ku ne fiyayyin al'umma ko kuka fi daraja a wajen Allah subhanahu wataala to idan muka kalli waɗannan hadisai ire-iren su da kuma waɗannan ayoyi da suke nuna fifikon al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗannan ayoyi da suke nuna fifikon Bani Isra'il yaya za mu haɗa su ya zama babu cin karo a tsakaninsu sai malamai suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce banu isra'ila wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin min fifita su da ilimi akan alamina halittu da kuma ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan halittu suka ce ana nufin alami zamanihim halittun da suka yi zamani tare da su duk wata al'umma da ta yi zamani da banu isra'ila to banu isra'ila sun fita daraja a wajen Allah domin alami na suka ce a nan muqayyadun bi zaman an takaice shi da iya zamanin su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa game da nana Maryam wa iz qalatil mala'ikatu ya maryam inna Allah Allah ya ce wa idh qalatil mala'ikatu tuna yayin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zabe ki wa tahharaki ya tsarkake ki wa astafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki akan dukkan matan duniya ana nufin waɗanda suka yi zamani da ita domin na na maryamu bata kai darajar na na khadija ba na na maryamu bata kai darajar na na fatima ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khairu nisa'iha maryam yana nufin nisa'u bani isra'il wa nisa'iha fatima fiyayyar mata a cikin banu isra'il maryam ake nufi fiyayyan mata kuma a cikin wannan al'umma ana nufin fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wasqafa ki ala nisa'il alamin ay alami zamaniha Allah ya zaɓe ta ya fifita ta akan matan duniya ana nufin waɗanda suka zamani da ita waɗanda suka yi lokaci da ita to haka nan kamar yadda Allah ya faɗa game da annabi Musa ubangiji subhanahu wataala ya ce ya Musa inni safaituka qala ya Musa inni safaituka ala nas qala ya Allah ya ce ya Musa ya kai Musa inni tsafaituka ala nasi ni na zabe ka akan mutane ana nufin mutanen da suka yi zamani da shi ba wai dukan mutane baki ɗaya ba domin idan ka ce dukan mutane ake nufi to kenan annabi Musa ya fi annabi Muhammad wanda kuma ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Musa daraja domin ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakar ni ne shugaban duk ƴan adam ba tare da alfahari ba wanda Musa kuma yana daga cikin ƴan adam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya fi annabi Musa daraja a wajen Allah domin a jerin ulul azmi minar rusuli Ibrahim shine na biyu da ka kaga kalmar alan nasi inni safaituka alan nasi ana nufin annasi fi zamanihi mutane na zamaninsa da kuma dukkan waɗanda ba annabawa ba annabi Musa ya fi su amma cikin annabawa akwai waɗanda sun fi Musa to da haka anan da Allah ya ce wa laqad iktarnahum haƙiƙa mun zaɓe su ala ilmin bisa ga ilimin da muke da shi na cancantar su alal alamina akan sauran halitta ana nufin alami zamanihim halittar da suka yi zamani da su shine mala yake ai alami zamanihim ana nufin halittar da suka yi zamani da su ai al'uqala kuma masu hankalin ciki domin idan aka ce alamina ya shafi masu hankali ya shafi marasa hankali to amma anan masu hankalin ake nufi fa ummatu muhammadin mala al'ummar annabi muhammad ba'du wacce ta zo bayan su afdalu ta fi su daraja bil qata'i minhum kai tsaye yanke sama da su da haka idan aka ce banu isra'ila sun fi kowa to ana nufin banda al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa nan imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yake faɗa cewa abinda ake nufi da Allah madaukakin sarki ya zabe su akan alamina ya zabe su akan halittu yana nufin halittun zamaninsu su yace oktiru an zabe su ala ahli zamanihim zalika bisa ga yan zamaninsu a haka wa kana yuqalu har ma malamai sukan ce inna kulli zamanin aliman ko alaman kowane zamani yana da alam ɗinsa to da haka Allah da ya ce ya zabe su akan alamin yana nufin alami zamanihim sai Allah yake ne wa nan da Allah ya ce ya zaɓe su a kan halittun zamanin su alami zamanihim bai faɗi da me da me ya zabe su ba me da me ya ba su wanda bai ba wasu ba to shine anan Allah zai fara ambata mana kenan ayar ta yi ijmal sannan kuma za ta zo ta yi tafsil ta dunkule zance kuma za ta zo ta warware shi Allah ce wa atainahum abin nufi mun ba su min al-ayati na daga dangin ayoyi ma fihi bala'un mubin abinda a cikin sa akwai jarrabawa a bayyane lafazin al-ayat anan wasu malamai sun fassara da al-ayatu tanziliya ayoyi wanda Allah ya wahayi domin ayoyi iri biyu ne akwai al-ayat at-tanziliya akwai kuma al-ayat at-takwiniya ko al-ayatul qur'aniya ko al-ayatul kauniya duk ana faɗa ma'ana Allah subhanahu wataala ya ba banu Isra'ila littafi domin ya ba su littafin at-taura kaga at-taura ayoyi ne da Allah ya saukar da su daga sama wanda ba kowace al'umma Allah ya ba ta littafi ba amma banu Isra'ila an ba su littafi a ba wa al'umma littafi alama ce daga cikin darajoji da wannan al'umma take da shi a wajen Allah subhanahu wataala da haka banu Isra'il Allah ya daraja su ya girmama su domin har ya sauka musu da littafi shine littafin at-taura wanda aka turo annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi zuwa gare su waɗansu malaman sun fassara al'ayat a anan da al a at-takwiniyya ayoyi na duniya Allah ya ba su ci gaba Allah ya ba su ƙwarewa Allah ya ba su ƙarfin tattalin arziki Allah ya ba su ƙarfin soja ya ba su dabarun ƙere-ƙere wannan duk suna daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala to da haka waɗansu malamai sun fassara al'ayat da cewa wahayi wasu fasara al'ayat da cewa waɗansu alamomi na ci gaba da wayewa wanda za su ja ɗan adam zuwa ga yasan san girman ubangiji subhanahu wata'ala to kowanne daga cikin waɗannan yasduqu ala annahu aya aya ne kuma kowanne an ba banu isra'il an ba su littafi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ci gaba na rayuwa ma fihi bala'un mubin cikin duk wannan abin da aka ba su kuma akwai jarrabawa a bayyane domin Allah subhanahu wataala in ya ba ku littafi jarrabawa ce ya ga za ku yi imani da littafin in kun yi imani da shi kun ci jarrabawa in ba ku yi imani ba kun faɗi jarrabawa Allah ya ba ku tattalin arziki ya ba ku kimiyya da fasaha ta kere-kere wannan duk jarrabawa ce ya ga shin za ku yi amfani da wannan abubuwa na ci gaba da ya ba ku wajen ku yi masa bauta ko ku za ku yi amfani da su wajen kafirce masa idan kun yi imani da su wajen bauta masa kun ci jarrabawa. idan kuma kun ƙi yin imani da su wajen ku bauta wa mahalicci to kun faɗi jarabawa da haka Allah subhanahu wataala duk abin da ya bawa dan adam a duniya jarrabawa ce ya baka kuɗi jarabawa ce ya jarabce ka da talauci jarrabawa ce ya baka mulki jarrabawa ce ya kwace jarrabawa ce ya baka lafiyar jiki jarrabawa ce ya dora ma cuta jarrabawa ce da haka Allah ya ce wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin malai ce ni'matun zahira ubangiji ya ba su ni'imomi na fili min falqil bahri wanda na daga ciki doka sanda da annabi Musa ya kogi ya tsage da su dan su wuce wannan ma aya ce amma ba a cikin attaura ba a sararin duniya aya ce ta kaunu ba aya ce ba a tanziliya walman sannan mun ba su mannu wasalwa mun ba su salwa mannu shine eh, wani ruwa da yake saukowa daga sama mai kama da zuma a Hausa ana ce da shi darba Allah madaukakin sarki ya rinka wa banu Isra'ilawa irin wannan ruwan suna tara suna sha ruwa ne mai daɗi sannan mai ƙara lafiya sannan Allah madaukakin sarki ya saukar musu da salwa salwa wani nau'i ne na tsuntsaye masu daɗi kamar 'yan shila Allah ya rinka aiko musu da su soyayyu suna ci wannan ya faru ne a lokacin da suke tihu tihu shine ɗimuwar da banu isra'ila suka yi na shekara arba'in suka kasa shiga wani gari da Allah maɗaukacin sarki ya umarce su da su shiga garin suka ce da ba za su shiga ba to sai annabi Musa ya musu mummunan addu'a yace ya Allah qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa ahli bayan Allah ya tseratar da banu Isra'il daga sharrin Fir'auna sannan Allah ya musu umarni ya ce ku tafi ku je ku shiga ƙasa mai tsarki ku je ku bauta wa Allah a can amma a wannan ƙasa mai tsarkin akwai waɗansu mutane masu girman jiki su ne ƙauman jabbari su waɗannan mutanen da kun shiga za su tsorata su gudu to ku sai ku gaje garin sai ku zauna ku ci gaba da yi wa Allah bauta sai suka ce a'a mu ba za mu shiga wannan garin ba in dai waɗannan mutanen suna nan sai dai fa in sun fita sun manta da cewa fa daga mutuwa suka gudo Allah ya tseratar da su daga sharrin fir'auna da Allah ya kyale su da yanzu su sun zama tarihi an gama da su da fir'auna ya kata kata da su amma Allah ya tseratar da su daga fir'auna sai ya ce su zo su yi abu kaza kuma sai suka ki annabi Musa ya tararrashin su ya tararrashin su suka ce mu fa Musa ba za mu shiga ba inna lan nadkhulaha abadan qalu suka ce da annabi Musa ya Musa ba ma ya nabiyallahi ya Musa suka kira shi da sunansa tsirara saboda rashin ladabi inna haqiqa mu da kulaha ba za mu shiga wannan garin ba ma da mu fiha matakar kauman jabbarina suna ciki an gane ko da haka fazhab tafi kai Musa anta wa rabbuka kai da ubangijin naka ba ma ubangijinsu su ba inna ha huna qa'iduna mu muna nan a zaune faqatila ku je ku yakin inna hahuna qa'iduna mu muna nan a zaune to wannan magana ta bata wa annabi Musa rai domin a cikin ta akwai rashin ladabi kuma akwai butulcewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala to sai annabi Musa ya musu mummuna addu'a sai ya ce qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa annabi Musa ce ya ubangiji ni ba ni da iko akan kowa na in sa ko in hana cikin banu Isra'il illa nafsi sai kaina wa akhi da dan uwana Haruna da haka yace ya Allah waɗannan mutane sun fi ƙarfi na ne musu umarni sun ki su bi na rarrashe su sun ki su ji fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ya Allah ka raba tsakaninmu da waɗannan mutane fasikai to sai Allah ya amsa addu'ar annabi Musa sai ya ce fa innaha muharramatun alayhi kala sai Allah ya amsa annabi Musa ya ce fa innaha muharramatun alaihim tunda sun faɗi haka to ƙasar kuwa ba za ta shigu gare su ba an haramta musu shigarta tahariman kauniyan la tahariman shar'iyya ba haram bane a gare su su shige ta a shari'a amma a duniyance gashi suna ganin ta sun kusa su shiga amma Allah ba zai ba su ikon shiga ba yatihuna fil ardi za su ta dimuwa a ban kasa dimuwa shine Allah ya nade maka kasa ya rike ta kai ta taka ta inda kake takawa nan kake maimaitawa ba za ka yi gaba ba kai kana ganin kana tafiya amma kuma jiya yau a waje ɗaya kake ba gaba ba baya mm. Allah ya musu haka arba'ina sanatan ya ce shekara arba'in za su yi suna haka fala ta asa alal qawmil duk da haka kai Musa kada ka shiga damuwa dan ganin abin da zamu yi waɗannan fasikan domin sun cancanta mai musu haka to lokacin da suke zama a tihu suke halin ɗimuwa malaman tarihi suka ce wajen da abin ya kama su waje ne tsakiyar sahara ba gida gaba ba gida baya babu bishiyoyi babu komai ga tsananin zafin rana ga yunwa ga kishirwa in suka ce za su yi baya bayan ba za ta yi ba in suka ce za su yi gaba gaban ba za ta yi ba in za su yi ta tafiya a waje ɗaya za su yi ta maimaitawa a waje ɗaya za su yi ta dawururi ubangiji ya yi musu haka dan ya azabtar da su kuma dan waɗanda suka faɗi wannan mummunan kalmar su mutu ‘ya'yansu su taso su ‘ya'yan su Allah zai sakawa ƙasa su ci gaba da tafiya amma su iyayen a wannan tihu ɗin suka mutu a tarihin malamai sun ce annabi Musa ma a wannan tihun ya mutu a ƙarshe bayan an gama tihu annabi Haruna ne ya ci gaba da tafiya da sauran waɗanda suke tare da shi to lokacin da suke wannan halin tihu tunda mun ce a cikin tsakiyar sahara suke ba gida gaba ba gida baya babu inuwa bisa ga jin kan Allah da sa sai yake sa ake kawo musu abinci daga sama shine a kawo musu wannan alman darba abu mai kama da zuma dan su sha a madadin ruwa sannan kuma a kawo musu naman ɗan shila kuma a kawo musu naman ɗan shila su ci a matsayin abinci Allah maɗaukacin sarki bai kawo musu ruwa ba sai ya kawo musu mannu. malamai suka ce hikimar haka saboda suna cikin zafin rana mutumin da yake cikin zafin rana a likitance a lafiyance an fi son ya rinka shan ruwa mai zaƙi domin ya rinka samun kwabarin na glucose da yake losing ko yake missing a jikinsa da aka shi yasa Allah ya rinka kawo musu ruwa amma mai zaƙi shine alman to sannan Allah madaukakin sarki ya rinka kawo musu asalwa naman dan shida. sannan kuma ga rana tana kona su ta sama sai Allah ya kawo farin hadari ya yi musu inuwa da shi to kaga wannan yana nuna maka Allah subhanahu wataala ba nufin sa shine ya kashe su ba so yake kawai ya horar da su gwargwadon laifin su daga baya kuma su ci gaba da rayuwa domin inda so yake ya kashe su sai ya bar rana ta daga daga da su inda so yake ya kare su sai ya basu cikin yunwa yunwa sai ta halaka su amma suna cikin tsananin dimuwa kuma ana ba su abinci mai gina jiki ana ba su abinci mai gina jiki mai rayar da ɗan adam da wannan malamai suka ce wajibi ne akan hukuma ko da ta daure dan fursuna kuma ta rinka ciyar da shi abinci kuma abinci mai gina jiki domin ba a horo da yunwa domin Allah da yake so ya hora banu Isra'ila ya sa su a tihu tihu kamar kurkuku ne domin dan kurkuku baya zuwa ko ina to su ma a tihu ba sa zuwa ko ina tare da cewa ba a gina wata katanga an kiwa su da ita ba amma Allah ya daure kasa ya hana su su fita daga iya inda yake so su rayu a ciki amma tare da haka kuma yana ba su abinci yana ba su abin sha sannan kuma ya nemi su inuwa wanda wannan ma kuma ya nuna haramun ne kai wa mutum azaba da sa shi a cikin rana Allah subhanahu wataala ya hana haka dan haka shi kansa baya wa bayansa azaba da sa su a cikin zafin rana ta yadda ya turo da gajimare farin hadari ya rinka wa banu Isra'ila inuwa lafazin al hadari amma fari wanda baya ruwa irin hadarin da Bahaushe yake cewa holo ko hadarin kaka hadarin da shi zaka gan shi fari ne amma yana hana zafin rana ta rinka kona mutane shi galibi sai a tsakiyar rani ake yin sa inda Allah ya ga dama sai ya musu hadari amma irin wanda zai bada ruwa bakin hadari to amma idan aka ba su aka yi musu bakin hadari wanda zai bada ruwa to anan ma za su wahala domin inda suke tsakiyar sahara ce babu inda za su fake ruwa to wannan kuma yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu shi yasa ma yake goranta musu a kansu a lokaci bayan lokaci ku tuna har kuna cikin laifi ba mu daina kulawa da ku ba har kun saba mana ba mu daina ba ku abinci ba ba mu daina ba ku abin sha ba ba mu daina muku rumfa ta sama tana kare ku daga zafin rana ba to da haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana wannan to shine malam yake hakaito mana wannan magana kan cewa wannan yana daga cikin ayoyin da a ciki Allah madaukakin sarki ya jarraba banu Isra'il amma tare da haka ba su ci jarabawa ba Maliki, wa gairi da ma wani wannan wa isharatun ila ma yusibu mu'mini hadhihi al-umma kuma Allah madaukakin sarki cikin wannan aya yana nuni ne a fakaice zuwa ga abin da zai samu mu'minai na wannan al'umma min al-kitab na littafi wa ni'am da ni'imomi wa qad hasal wanda kuma hakan ya faru wala yazalu yahsulu lahum kuma hakan ba zai gushe ba yana faruwa gare su ma tamassaku bil kitabi matukar sun yi riko da littafi wa min rahmatihi haula kuma yana daga cikin dai rahmar Allah da ya ga banu Isra'ilawa an ja'ala fihim umma qa'ima alal haqi ko ya ga al'umma annabi Muhammad an ja'ala fihim ummatan qa'imatan alal haqq ta yadda ya sanya a cikin mu akwai al'umma wacce za ta tsaye akan gaskiya Mana banu Isra'ila duk bayan ni'imar da Allah ya musu a ƙarshe sai da aka rasa mutumin kirki a cikinsu gaba ɗaya. duk suka taru suka lalace ba wanda zai ga ana ba daidai ba ya tsawatar ba masu wa'azi ba masu nasiha kowa ya lalace shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsine musu annabawan da suka zo suka yi ta tsine musu saboda duk sun taru sun lalace babu mutanen kirki ko ɗan kadan a cikin su shi yasa Allah ya ce lu'inal ladina kafaru allazina kafaru an tsine wa allazina kafaru waɗanda suka kafarta min bani isra'il cikin banu isra'ila zalika bima asaw ala lisani dawud wa isa ibn maryam bisa ga harshen annabi dawud ma'ana annabi dawud yana cikin annaban da suka tsine musu wa isa ibn maryam annabi isa dan maryam yana daga cikin annaban da suka tsine musu suka yi alawadai da halin su sai Allah ya ce zalika bima asaw wannan ko sabon su ya ja musu wa kanu duna kuma sun kasance yan ta'adda masu ketare iyaka me nau'in ta'addancin nasu sai Allah ya kanu la yatanahawna an munkari sun kasance ba sa hana barna idan sun ga ana yin ta uba yana ba daidai ba ɗa yana ba daidai ba uwa tana ba daidai ba kowa a gaban kowa ba mai tsawatarwa kowa shugabanni su yi ba daidai ba talakawa ma su yi ba daidai ba kowa ya lalace malamansu ba sa hana su yin ba daidai ba kai ma su ne jagorori wajen a saba Allah shine zalika bima asabu kanu ya tadu Allah ce kanu la yatanahuna an munkari sun kasance ba sa hana hana aikata munkari labisa ma kanu yaf'aluhu sai ma su aikata labisa ma kanu ya tir da abin da suka kasance suna aikatawa to malamai suka ce ko da wannan ya tabbata cewa al'ummar annabi Muhammad ta fi su domin mun Allah ya mana shaida da cewa muna hana munkari kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar kaga mu muna umarni muna kuma hani umarni da kyakkyawa hani ga gaburan mummuna amma su ka ba sa umarni da kyakkyawa kuma ba sa hana ai mummuna bal ma shiga suke a aikata da su da haka Allah ce labi sama kanu fa'alu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummar sa shaida kan cewa ba za ta taba haduwa ga baki ɗaya ta lalace ba sai an rinka samun waɗansu wanda za su tsaye akan daidai har alkiyama ta tashi yace la tazalu طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله بغاء رسا سامو wani bangare na al'umma ta ba wanda za su tsaya akan daidai kuma su dage akan cewa sai an yi daidai dan ka saba musu ko dan ka ce ba ruwanka da su wannan ba zai hana su su yi aikin daidai ba har alkiyama ta tashi to ko in dai za a samu irin haka a cikin al'umma Allah ba zai halakar da al'umma ba abin da ke jawo Allah ya halakar da mutane shine a cikinsu a rasa waɗanda za su rinka cewa a yi daidai a rasa waɗanda za su rinka cewa a yi gyara a rasa waɗanda za su rinka gaya wa masu kuskure kuskurensu su don su gyara to amma in dai za a samu to Allah madaukakin sarki zai yi kara zai kau da kai zai ƙyala sauran albarkacin waɗancan domin ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslimun baya yiwa ka ya halakar da wata alƙarya in dai a cikin ma'abutan wannan alƙarya akwai ƴan a gyara akwai masu cewa a yi daidai akwai waɗanda za su rinka gaya wa wanda bai yi daidai ba gaskiya dan ya gyara da haka Allah subhanahu wataala ya ba su wannan ya jarrabe su da waɗannan amma kuma ba su ci jarabawa ba sai Allah ya ce mala yace thumma a ta'ala Bisiya, sai Allah ya dawo da zance ila bayani hali kuffari hadhihi al-umma dan yayi bayani game da halin kafirai na wannan al'umma fa qala sai Allah yace inna haula'i lalle hakika waɗannan yana nufin kafirai waɗanda suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su la yaquluna lalle suna cewa in hiya illa mautatuna al babu wata mutuwa sai mutuwan mu ta farko labazin in anan ma'anarsa shine ma ai mal mautatu allati ba'da hal hayatu ba wata mutuwa da bayan ta za a rayu da an mutu magana ta kare mutuwa kawai ta farko ce bayan ita ba ta biyu an gane ko suna cewa wa ma nahanu bi munsharina da dai mu ba za a tashe mu ba bayan mun mutu to anan sun yi inkarin abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wanda shine batun mutuwa da kuma rayuwa wanda mutuwa biyu ce rayuwa ma kuma biyu ce mutuwa ta farko ita ce lokacin da ba a halicce ka ba kana dugon mani shi dugon mani kamar mataccen abu ne to da haka wannan kamar a matsayin mutuwa ce to sannan daga baya kuma zaka zo ka rayu rayuwa ta farko ita ce a haife ka idan aka haife ka yanzu ka zama abu mai rai to kuma ana nan ana nan zaka zo ka mutu mutuwar ajali sannan kuma bayan wannan mutuwar kuma za a zo a sake raya ka da haka duk ɗan adam zai yi mutuwa biyu kuma zai yi rayuwa biyu qur'ani ya tabbatar da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaytana nasnataini qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana sanataini fa'tarafna bi dhunubina fa kafirai da kansu idan suka sha azabar wuta za su tabbatar da wannan abu da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi qalu ka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu amatta nasnataini ka kashe mu sau biyu wa ahyaita nasnataini ka raya mu sau biyu fa atarafna bi dhunubina yanzu mun yadda da mu mun yi laifi da ba mu yadda da cewa akwai mutuwa biyu akwai rayuwa biyu ba fa hal ila khurujin min sabil shin akwai wata dama da za a ba mu dan mu fita daga wuta mu koma aljanna ko mu koma duniya dan mu je mu gyara aiki da haka dai mutuwa biyu ce rayuwa biyu ce a wata ayar Allah madaukakin sarki ce allazi khalaqakum huwa allazi ya ayyuhan nas ubudu rabbakum khalaqakum الذين من قبلكم لعلهم تتقون الله سبحانه وتعالى يا راي متاني بيو kamar yadda a wata aya cikin suratul baqara ce thumma amatakum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ya maimaita mutuwa sau biyu ya maimaita rayuwa sau biyu da haka kowane dan adam yana fuskantar wannan yadda da wannan wajibi ne kuma in baka yadda da shi ba baka zama mai imani ba Allah subhanahu wataala yana tuhumar kafirai anan akan cewa ba su yadda da wannan abu guda biyu ba kenan yadda da shi rukuni ne daga cikin rukunnan imani rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum hmm. fa ahyaakum Allah yake kaifa na billah ta yaya za ku wa Allah wa kuntum amwatan alalin da kuma tattu ne fa ahyakum sannan Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan zai kashe ku thumma yuhyikum sannan zai sake raya ku kuma wannan ya nuna cewa ka'idar shine mutuwa ita take riga rayuwa mutuwa ita take riga rayuwa domin da muka ce za a yi mutuwa biyu a yi rayuwa biyu wacce take zuwa a farko mutuwa ce a farko sannan sai me sannan sai rayuwa sannan sai me sannan sai mutuwa sannan me sannan sai rayuwa mutuwa ce farko rayuwa ce ta biyu sannan mutuwa farko rayuwa kuma ita ce a ƙarshe to sai malamai suka ce ba wai dukkanin halitta suke da wannan matakai guda hudu na rayuwa da kuma mutuwa ba yan adam ne da aljanu kadai suke da shi yan adam da aljanu kadai suke da wannan domin halitta iri uku Allah ya yi akwai halittar da Allah subhanahu wataala ya samar da ita kuma zai zo ya batar da ita akwai halittar da Allah ya samar da ita sannan kuma zai zo ya tabbatar da ita sannan daga ƙarshe kuma zai zo ya batar da ita ma'ana ya samar da ita daga babu sannan kuma daga baya zai zo ya raya ta kuma ya batar da ita akwai kuma halittar da Allah ya samar da ita daga babu ya raya ta kuma zai kashe ta sannan ya raya ta sannan ya dawwamar da ita har abada kaga yanzu mu ɗauki dabbobi dabbobi da babu su Allah ya halice su suka zo suka rayu sannan za su mutu sannan za a sake tasassu tare da 'yan adam sannan kuma a ƙarshe za a shafe su gaba ɗaya a batar da su su Allah bai yi su don su dawwama ba to amma ɗan adam Allah ya samar da shi daga babu ya raya shi sannan kuma zai zo ya sake kashe shi sannan ya rayar da shi kuma ya dawwamar da shi domin ɗan adam ba zai kare ba Allah ya yi shi dan ya dawwama da babu shi amma ya zo ya samu kuma daga ƙarshe zai dawwama to sannan bishiyoyi su Allah ya samar da su yanzu sannan idan ya batar da su kuma shikenan sun tafi yanzu idan aka yi tashin alkiyama da duwatsu da bishiyoyin nan duk in aka girgije ƙasa aka nike su shikenan magana su ta ƙare da haka malamai suka ce halitta iri uku ce akwai wacce Allah ya samar da ita zai batar da ita akwai wacce ya samar da ita zai raya ta ya sake kashe ta ya sake raya ta sannan ya batar da ita akwai wacce kuma ya samar da ita daga babu ya raya ta ya kashe ta zai sake rayar da ita kuma ya dawo da ita shine mutum da aljan to da haka waɗanda ake magana a kansu cewa za su yi wannan rayuwa biyu mutuwa biyu su ne mutane da aljanu za su rayu su mutu su sake rayuwa da kuma a farko matattu ne su abin nufi babu su da haka Allah ya ce inna haula lalle waɗannan kafirai la yaquluna suna cewa in hiya illa mautatuna al-ula babu wata mutuwa sai mutuwan mu ta farko wa ma nahnu bi munsharina mu ba za a tashe mu ba ai wa ma nahnu bi mab'uthina mu ba abin tashi bane ba to anan sai wasu malaman suka ce abin takeici ko a maganar su ta nuna cewa ƙarya suke akwai rayuwa ta biyu tare da cewa kokari suke su kore ta ya za a yi a gane cewa a maganar su ma ta nuna akwai wata rayuwar akwai wata mutuwar bayan mutuwar da suke korewa ko suka tabbatar shine sun yi amfani da lafazin ula wanda a ka'ida ta larabci duk inda kaji an ce al'ula to akwai al'akhira kalmar ula tana nufin na farko to duk inda aka samu na farko za a samu me na biyu ko na ƙarshe domin duk inda qur'ani ya faɗi ula sai ya faɗi me akhira ubangiji madaukakin sarki yace wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah wata ayar ce wa annahu ahlaka adan wa annahu ahlaka a waɗannan ayoyin duk Allah ya faɗi ula ula ula sai malamai suka ce akwai akhira akhira akhira wa qarna fi buyutikunna ku zaman ku a dakunan ku kuma ta wala tabarrujna kada ku rinka fita da tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula irin tabarrujin nan na jahiliya farko sai malamai suka ce akwai aljahiliyatul akhira tunda an yi al'ula haka nan da Allah ya ce wa annahu ahlaka adanil ula ubangiji shi ya halakar da adawan farko sai suka ce akwai adanin saniya domin ka'idar duk inda aka samu ula akwai ne saniya domin Allah subhanahu Ta'ala ya ce amlil insani ma tamanna amlil insani ma tamanna hmm. falillahi al-akhiratu wal Allah ya ce amlil insani ma tamanna lalle mutum zai samu duk abin da ya buri amma idan ya shiga aljanna da Allah ya ce falillahi al-akhiratu wal ula yo ai ta farko da ta karshe duk ta Allah ce kenan Allah yana da ta farko yana da ta karshe duk inda aka samu farko akwai me karshe da haka anan da suka ce in hiya illa mautatuna al-ula sun tabbatar da al-mautatul ula to ina kuma al-mautatul akhirah ita suka yi inkari da kawai sai su ce in hiya illa mautatuna wa ma nahnu bimunsharin kawai mutuwar nan tamu ita muka yadda da ita banda ita ba wata mu ba za a tashe mu ba amma me ya ja suka ce ula dan Allah ya kama su da hujja da bakin su ai da bakin kuma kun ce ula kuma a ka'ida duk inda aka samu ula za a samu ne al-akhirah a الآخرة والأولى وما نحن mu أي بمبعوثين أحياء بعد الثانية مو بذا أتاشم bayan mutuwa ta biyu. sai Allah ya bi sai suka ce da annabawansu fa'atu ku zo mana bi ina da iyayenmu a haya a raye in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya annanu ba afu cewa mu ma za a tashe mu ba da mautina bayan mun mutu ai na haya in kun yarda da cewa za mu rayu to ku ba mu samfuri na hakan mu gani ku rayar da iyayenmu da suka mutu mu ga sun rayu to sai mu yadda mu ma in mun mutu za mu rayu to shin wannan kalubale da suka yi an amsa ko ba amsa musu ba an amsa domin Allah ya turo annabi Isa alaihi salam shi kuma yana rayar musu matattu suna gani wanda wannan kuma shaida ce akan cewa Allah zai rayar da ni matattu domin ga samfuri ma Isa yana yi wa uhyil mauta bi idnillah min at-tin ka أسمع والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه إذا شوانا آير معنى النبي سيشي دسو أني أخلق لكم من الطين ni ina halitta muku tsuntsun tabo fa an fuku fihi in yi busa a cikin sa fa yakunu tayran bi iznillah kuma ya zamo tsuntsu bi iznillah da iznin Allah ba yin kaina ba a ƙarshe sai ya ce wa mauta bi iznillah kuma ina rayar da matacce da izinin Allah wanda wannan ya nuna kenan za a rayar da matattu matattu za su tashi ga samfuri Isa yana gwadawa kuma ya ce da izinin Allah yake ba gaban kansa yake yi ba to sannan malamai suka ce bayan wannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara sai da ya bada samfurin waje ɗai ɗai ɗai har guda hudu inda yake raya matacce dan ya gamsar da mutane cewa yana da ikon rayar da matacce musamman waɗanda suke musun cewa ba za a yi hakan ba waje na farko a lokacin da ba nan ba waje na farko inda annabi Musa alaihi salatu wassalam yake tattaunawa da banu Isra'il lokacin da ya ja wasu daga cikinsu suka tafi ganawa da Allah kamar yadda Allah ya ce waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina Musa qaumahu 70 فلما واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا النبي موسى فلما أخذتهم الوجفة قال رب لو شئت أهلك lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa banu Isra'ila cewa yana magana da Allah sai suka ce ba mu yadda ba sai mun je mun ji da kunnenmu sai Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa to zaɓo mutum saba'in daga cikin dattawansu su zo in yi magana su ji don su je su gaya wa 'ya'yan su su yi imani da aka zo da su Allah ya yi magana suka ji sai suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah ya ce wa iz ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce da annabi Musa bayan kun ji maganar Allah din sai suka ce lan nu'mina laka Musa ba za mu yi fa imani da kai ba hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah kiri da mu zo to wannan kalmar kawai da suka faɗa ta rashin ladabi a gaban Allah fa akhadhatum as-sa'iqatu sai mutuwa ta kama su wa antum tanzuruna kuma kuna gani ɗaya bayan ɗaya kuna faduwa kuna mutuwa kuka mutu duka Allah yake kuma ba min ba'di min ba'di Allah yake sannan daga baya muka tayar da ku bayan kun mutu dan ku yi mana godiya to wannan samfur ne na daya a duniya mutane sun mutu sun tashi dan Allah ya gamsar da sauran cewa in an mutu za a tashi waje na biyo, a dai al'ummar banu Isra'il an samu wani mutum attajiri mai kuɗi amma baya haihuwa bai taba haihuwa ba duk danginsa sun kare sai wani ɗan ɗan uwansa ƙwaya ɗaya in ya mutu wannan ɗan ɗan uwan nasa ƙwaya ɗaya kaɗai shi zai gaje shi to shi wannan ɗan ɗan uwan nasa sai yake ta Allah Allah ya mutu ya ci gado shi kuma sai ya ƙi mutuwa kawai wata rana da daddare sai ya tsallaka gidansa ya murɗe masa wuya ya kashe shi domin idan ya kashe shi daman shi kaɗai ne ɗan uwansa shi kaɗai zai ci gadonsa to sai dabara domin ko a shari'ar banu isra'ila in ka kashe wanda za ka gada to ba za ka ci gadonsa ba mu ma a shari'ar mu haka yake duk wanda ya kashe wanda zai gada to baya cin gado to sai wata dabara sai ya jawo gawar ya jawo ta ya jawo ta sai ya kawo kofar gidan waɗansu sai ya aji da gari ya waye ya zo ya rusa ihu ya ce sun kashe masa ɗan uwa to shi ba mutuwar ta dame shi ba a dai yadda ɗan uwan ya mutu kuma ba shi ya kashe shi ba a zo magana gado a ce to shi kenan daman kai ne magajinsa ɗauke to lokacin da ya wannan dabara su waɗanda ya ce sun kashe masa ‘yan uwa sai suka kiyarda sai rigima ta tashi suna neman su kashe kashe ijunansu wannan yana cewa su suka kashe ɗan uwansa su kuma suna ba su kashe ɗan uwa ba to a ƙarshe sai masu hankali daga cikin su suka ce da mu tsaya muna ta cacan baki ai akwai annabin Allah a cikin mu ane masa wahayi shine Musa mu je mu gaya masa ya tambayan mana Allah ya raba mana gaddama a tona asirin waye kisa to shine sai suka zo suka gaya wa annabi Musa annabi Musa ya je ya roki Allah sai Allah ya ce a samu saniya a yanka idan aka samu saniyan nan aka yanka kowane bangare na jikin saniyar a ɗauka a goga wa mamacin da an goga masa zai tashi zai faduwa ya kashe shi shine Allah ya ce wa iz qataltum nafsan wa qataltum nafsan fiha wallahu mukhrijum ma kuntum فقلنا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله يقول كتنا لوكتن دكوك كشي ري a garinku faddara'atun fiha kuka rinka jajjefa wa junan ku laifin wannan yace ba ni bane wannan yace wane ne shine tadaro kuka yi ta jefa jefa da laifin a tsakaninku Allah ya ce fa kul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce ku dauki wani sashi na saniya ku daki mamacin da shi zai tashi ya faduwa ya kashe shi sai aka yi hakan sai kuma mamaci ya tashi ya nuna dan dan uwansa ya ce wane ne ya kashe ni to shine wannan samfur ne na ai kashewa a raya a duniyance sai Allah ya ce to kadhalika yuhyillahu al-mauta irin yadda Allah ya nuna muku haka a idan ku kuka gani haka kuma Allah zai zo ya rayar da matattu wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun kuma yana nuna muku ayoyinsa don ku yi hankali samfuri na hudu na uku shine lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma yake magana da Allah daɗin maganar da Allah sai ta sa ya ce ya ubangiji nuna min yaya kake kashe matattu karaya wa iz qala ibrahim annabi Ibrahim ya tambayi Allah ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna min yadda zaka rayar da matattu kala sai Allah ya ce da annabi Ibrahim awalam tu'min baka yadda zan yi bane kala bala yace tabbas Allah na yadda walakin liyatma inna qalbi sai dai dan zuciyata ta ƙara yadda ta ƙara sakankancewa to sai Allah ya buga masa misali sai ya ce fa khudh arba'atan min at-tayr je ka samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka ka yanyanke kansu ka hada naman su a cikin turmi ka kirba ka cakuda ta yadda ba za a iya gane kowane nama ba an gane ko to idan ka haɗa naman ka kirɓa ka dake shi ka cakuɗa shi sai ka ɗauki kawukan wannan tsuntsayen guda hudu kowanne sai ka aje shi daban-daban ka je shi kuma naman nasu a dunkule a ture ka aje shi a waje ɗaya ka ɗauki kai ɗaya ka ce kaza ka kira sunan tsuntsun za ka ga yadda naman zai rinka zamowa yana fitowa daga can yana zuwa yana mannewa da haka dukkanin waɗannan tsuntsayen guda hudu sai da suka dawo da ransu kowanne ya zo ya haɗu ya tashi ya tafiyarsa wasu malamai suka ce dan Allah ya nuna wa Ibrahim iko sai da ya ce masa kai wani abu yanzu da zaka ce zakara idan naman zakara ya ciro ya ciro ya taho aje kan zakara ɗauko kan zabo ka zo zaka jona masa zaka ga ba zai hau ba da haka da haka Allah ya gwada wa Ibrahim a gaban idansa shi ya kashe tsuntsaye ya markaɗe naman su ya ture. amma kuma Allah ya raya masa su a gaban idansa ya gani to wannan yana nuna dan mutum ya shiga cikin ƙasa ƙasa ta cinye jikinsa ya daddige yayi yi kaza kaza ba zai gagar Allah ya fito da shi ba zai fito da shi ya tayar da shi kuma ya ci gaba da rayuwa waje na hudu na ƙarshe a cikin suratul baqara inda Allah ya buga misali shine dai a al'ummar banu isra'ila an taɓa yin annoba a wani gari annoba shine mutuwa ta rinka cin mutane sau da yawa sakamakon wata cuta da ta addabe su kamar yanzu misali a Najeriya a ce kwalara ko ba haka ba a ce malaria ko a ce ebola irin cututtukan da suke kashe mutane in hundred ko in thousand dubunai to haka aka taɓa yin irin wata annoba a ƙasar banu isra'ila mutane suna mutuwa ɗaruruwa ɗaruruwa yanzu mutum goma za su mutu kan aje a gama binne su a dawo wasu goma sun sake mutuwa kan aje a binne su wasu sun sake mutuwa to a ƙarshe sai mutanen garin suka ce kai mu haɗa kai mu bar garin nan kun ba haka ba mutuwa za ta ƙare mu sun ɗauka mutuwa ana guje mata sai suka haɗa baki sai suka bar garin sai da suka fito daga garin gaba ɗaya suna kan hanya kafin su shiga wani gari sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa sai daka musu tsawa duk sai suka mutu shine Allah subhanahu wataala ya ce alam tara ila alladhina kharaju haka da Allah ya sa mala'ikan mutuwa ya musu tsawa suka mutu gaba ɗaya a hayahun, sannan kuma Allah ya sake rayar da su daidai a duniya don Allah ya sake ba da samfar kan cewa yana ikon kashewa yana da ikon kuma ya rayar in cika muku na biyar waje na biyar akwai wani bawan Allah wasu malamai sun ce annabi ne wasu sun ce ba annabi ba ne. shi ma dai a cikin suratul baƙara, yana tafiya akan dabbarsa jakinsa sai Allah sai ya wuce ta wani gari wanda shi wannan garin wasu malamai sun ce wannan garin ne wanda Allah ya kashe su baki daya da ya zo wucewa shi ya san gari cikakken gari da kasuwanni da ma'aikatu da komai amma kawai rana tsaka ya zo ya tara duk mutanen garin sun mutu sai mamaki ya kama shi sai ce ta yanzu Allah da ya kashe wannan garin bai daya kuma zai iya tayar da shi to shi ma sai Allah ya buga misali da shi au kallabi marra ala qaryatin وهي خاوية على عروشها marra ala qaryati ai wa kuma dai ga wani misalin na biyar kamar mutumin da ya zo wucewa ta wata alƙarya wa hiya qawiyatun ala urushiha lokacin duk mutanen garin sun mutu qala sai yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha abun mamaki yaya Allah zai kashe waɗannan tayar da mutanen nan bayan ya kashe su ubangiji subhanahu wata'ala yace fa amatahu Allah shi ma take sai Allah ya kashe shi thumma ba'athahu sannan daga ba mi'ata amin tsawon shekara ɗari ya a kwance yana kwance ya mutu to sannan kuma ba aka sai Allah ya tashe shi kala kam labisa Allah ya ce da shi to shekara nawa kai anan a mace kala bal qala labistu yawman aw ba'd yawm sai ce wuni ɗaya ne ko rabin wuni shekara ɗari kai a kwance amma a tambaye ka kwana nawa kai ka ce wuni ko rabin wuni malamai suka ce abin da yasa haka na farko saboda ya mutu da imani domin in ka mutu da imani ko shekara miliyan za ka yi a cikin ƙasa in an tashe ka sai ka ga kamar gyangyaɗi kai ka tashi amma inda ba da imani ka mutu ba ya salam Allah ya kiyaye sannan abu na biyu suka ce Allah ya kashe shi da safe da ya tashi raya shi sai raya shi da yamma to sai ya ɗauka wannan wunin ne na safen ba ranar sama ba ta faɗi ba aka tashe shi shi yasa ce yauman ko dai wuni ɗaya au ba ba yaumin ko ma wani shashin wuni bai ma kai wuni ba Allah ya yace bal labista mi'ata amin kai ba haka bane anan ka zauna shekara 100 sani ne ba kai ba to ba wannan yafi da mamaki ba lokacin da Allah ya kashe shi din akwai jakarsa ta tafiya a cikin jakar tasa akwai kwanansa na abinci abinci mai dumi akwai ruwansa na sha mai sanyi aka ce buɗe jakarka dan Allah ya daɗa nuna maka iko da abin ban mamaki abincin ka ma a shekara ɗari ko hucewa bai ba ruwan shanka a shekara ɗari ko sanyi bai ba ma'ana ko bushewa bai ba daga sanyinsa to wannan zai daɗa bashi mamaki amma bai kai mamakin abin da za a nuna masa a gaba ba sai Allah ya ce to kuma kalli jakinka wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas kalli jakin ka mu sanya ka kai ka zama mai bawa mutane labari kai samfuri ne kai abin ya faru a gaban idanka Allah a gabansa ya tashi jakin jakin fa ya mutu ya riddige ya zama ƙasa amma kawai sai aka ga ƙasa tana kumbura iya inda jakin ya rirbe a jikin ƙasa ƙasa ta cinye shi sai ga shi yana fitowa a gabansa ƙasar da eh, ƙashin da ya zama ƙasa ya sake komawa ƙashi sannan ƙashin ya rinka tashi ya haɗu kwarangwal na jaki sannan aka sanya wa jakin nama aka tashe shi yayi kukan jaki yayi girgiza kuma ya zo ya hau kayansa da haka Allah subhanahu wataala mai iko ne duk qur'ani baki ɗayansa cike yake da misalai na ikon Allah na ya kashe ya raya ya kashe ya raya ya kashe ya raya malamai suka ce kai kowa ma cikin yan adam shaida ne akan Allah mai iko ne ya kashe ya raya ta yaya kowa yana bacci shi ma ya ce bacci kanin mutuwa da bacci da mutuwa duk sunansu ɗaya a larabci bacci mautu mutuwa mautu bacci wafatu mutuwa wafatu Allahu ya tawaffal anfusa Allah ya ce Allahu Allah shine ya tawaffal anfusa yake karɓar rawukan bayi hina mautiha a lokacin da za su mutu wallati lam tamuddaran kuma da mu lokacin mutuwar ta bai ba ita ma Allah yana karbarta daga mai ita amma fi manamiha a lokacin bacci daka idan kai bacci kayi kanin mutuwa yadda mai bacci mai mutuwa baya jin komai haka bai bacci baya jin komai illa iyaka bambancin shine shi mai mutuwa da ran ya tafi ba zai dawo ba amma shi mai bacci da ran ya tafi zai dawo in ya gama baccin sa a wata yar Allah ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli allazi yatawaffakum bil-layl Allah shi yake karɓar rawukan ku da daddare dan ku samu ku yi bacci domin idan ran dan adam yana jikin sa ba zai iya bacci ba idan kuma bai yi bacci ba to rayuwa ba za ta yi ba domin dan adam yana da bukatar ya bacci domin ya sake samun hutu dan ya sake tashi ya ci gaba da motsi to idan dare sai Allah ya karɓi rawukan dan mu samu mu yi bacci shine ma'anar wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl shi ke karɓar rawukan ku dan ku yi bacci cikin dare wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari kuma yana sane da abin da kuke aikatawa da rana hmm. to da haka duk wanda ya bacci ya tashi shi shaida ne akan za a mutu za a tashi hmm. domin yayi kanin mutuwa kuma gashi ya farka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, gashi lokaci ya riga ya ja amma akwai tambaya guda ko za mu karanta insha Allah sannan za ku ga wani fom a hannuna yanzu wannan fom ya rufe takardar neman shigar tirenin kiran sallah a mizanin sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan fomdin kyauta ake ba da shi kuma za a gabatar da lashasa ranar asabar lahadi karfe biyu zuwa hudu Malam masu gabatarwa shi wannan shekarar abokan yana ciki da kuma hafiz daga kano wani malam malamin hafiz da kano za su yi a inda za a yi wannan wurin kuma shi ne a tabi fatas insha Allah amma wannan farko kyauta ne amma sun aka baka zaka cika shi ne kamar da shi za a baka kayan karatu wanda za ka koyi kan sallah a musulunci a sunanci Allah ya samu dace tambaya ta rike zuciya sun mu makaranta guda ɗaya ce din guda biyu ne in dama ta mu zama biyu kuma sai mu aje guda ne wannan ya rubuta tasa cewa malam ko ya halatta wanda ya je training aikin soja a cikin azumi ake masa wahala ta kai wahala a yi azumi ya sha in ya sha kuma zai rama ne ko kuma zai ciyar ne ya dawo ya halatta mutum ya sha azumi saboda dalilai kamar haka dalili na farko tafiya dalili na biyu rashin lafiya da nassin alqur'ani faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ya kasance a halin tafiya ko a halin rashin lafiya to ya sha azumi daga baya sai ya rama sannan akwai dalili na uku shine mutum ya zama yana yin azumin amma azumin yana masa wahala wahalar da ta wuce tunani wahalar da za ta iya kai shi ga suma ko ta kai shi ga mutuwa to wannan kuma yana fitowa karkashin fadin Allah wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a karkashin wannan ne ake halatta wa mace mai ciki ta sha azumi ake halatta wa mace mai shayarwa ta sha azumi ake halatta wa masu cuta mai ɗaukan lokaci kan ta warke su sha azumi irin masu ulcer idan ta zama chronic irin masu abin nan masu sikila da ire-iren waɗannan da masu irin cutar haki duk waɗannan suna shan azumi to idan muka kalli wannan dalili na uku allazina yutiqunahu wanda za su yi azumi su kai shi da kyar da jibin goshi sakamakon wahalar da suke sha ta wuce ta wanda sauran mutane suke sha saboda wani yanayi to za mu iya halattawa har wanda ya fita training ɗin soja ya iya shan azumi wannan in wai ya kasance ma a garinsu ake training ɗin amma idan ma daman an ɗauke ka daga garinku ne an kai ka wani waje to ai daman kana ma da uzurin tafiya kai matafiyi ne za ka iya shan azumi ko dan uzurin tafiya idan kuma ka sha azumi to za ka dawo daga baya ne karama sannan hatta mutanen da za ku ga a ƙasashensu ana zafin rana wanda ya wuce hankali wanda ban manta ba a Najeriya nan a shekarun da suka wuce baya kila shekara goma zuwa sha biyar an yi wani zafi a garin Maiduguri wanda mutane suna azumi suna suma malamai suka yi musu fatawar kassi azumi a wannan shekarar daga baya sai su rama azumin a lokacin da tsananin zafin ranar ya canja domin me domin ka'idar musulunci shine akwai tsare rai sannan kuma akwai sauki to ka yin azumi a irin wannan yanayi zai bayi zuwa ga salwantar rayuwa kaga ya karya ka'ida ta addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana wala tulqu bi aydikum ila taluka kuma ya ce wala taqtulu anfusakum duk wannan yana nuna Allah yana kishin rawukan mutane kuma yana tsare su to ko Allah ba zai shar'anta mana abin da zai kai mu ga mu halaka kanmu ba kuma a ka'idar azumi sauki ne shi yasa ma a ƙarshen ayoyinsa Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra manufar Allah sauki gare ku ba manufarsa shine ya kuntata muku ba karkashin wannan ne malaman usulul fiqh suka fitar da wata kaida al mashaqqa tajlibu taysira ko tajlibu taysir idan tsanani yayi tsanani a shari'ar musulunci to sai a baka rangwame da sauki an gane ko kamar yadda idan mutum yana jin yunwa ya rasa abinci an ba shi damar ya ci mushe dan ya tsare ransa tare da cewa mushe haramun ne an ba shi damar ya ci jini dan ya tsare rayuwarsa domin tsare rai wajibi ne kuma an bashi damar haggiya ya sha dan ya kubutar da kansa domin tsare rayuwa abu ne mai matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci shi yasa malamai suka ce idan mutum zai yi sallah asalin sallah a yi ta a tsaye amma idan kana ciwon kafa sai ka dawo ka yi ta ne a zaune manzo Allah ya faɗi wannan cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri salli qa'iman fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa 'ala al-jamb kai sallah a tsaye shine asali in ba za ka iya ba dawo ka zauna a zaune domin fatta kullaha mastada'atum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku kuma malamai suka sake fitar da wata ka'ida har ila yau al'amru idza daqa tafa'a wa idza tafa'a wa idza wa idza tafa'a daqa ma'ana duk inda al'amari ya kuntata to Allah sai ya kawo maka mafita sai ya kawo maka wani sauki da haka dai waɗanda suke tirenin na aikin soja za su iya shan azumi idan a garuruwansu ne suka sha azumin ramuwa ce a kansu in ma a halin tafiya ne wani garin suka je training suka sha azumin nan ma dai in sun dawo suka samu dama kuma wani lokaci sai su rama wallahu ta'ala a'la wa alam to aka tambaya da ko lokaci ya jago to tambaya ta biyu ce aka maka Allah shin alqur'ani ana iya ba da shi matsayin suraki ya mace ya zama yaron suraki ana iya bayarwa shi sadaki a musulunci babu wani abu da aka ware takaitacce cewa dole sai da shi za a yi sadaki sadaki ba dole bane ya zama kuɗi zai iya yiwa sadaki ya zama kuɗi zai iya yiwa sadaki ya zama wani abu ne mai amfani zai iya yiwa sadaki ya zama ma kwadago ne annabi Musa aurensa na fari sadakinsa noma ya na shekara goma shekara takwas iyayen suka ce za mu baka auren ƴanmu amma za ka yi mana noman shekara takwas inda za ka cika mana goma shi muka fito sai ce ba komai zan muku goma mahaifin matar ya ce inni uridu an unki haka ihda ibn tayya hataini ala an ni famaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an shuka alai zan aurar da maka da wannan yatawa amma da sharadin zaka yi min noman shekara goma inda zaka yi a shekara takwas inda zaka yi min na shekara goma to ina so amma daga goma daga takwas zai ba ƙasa ba zan yadda bakwai ba ba zan yadda shida ba amma in ka ƙara daga takwas goma sha ɗaya ashirin wannan dai ina so annabi isa annabi musa ya ce ba matsala ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya duk wanne daga ciki na yi ni babu damuwa a gare ni to da haka sadaki yana iya zama aiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da mata da sadakin gona a bata gona a matsayin sadaki kuma ya aurar da wata mata da sadakin a koya mata ayoyin Qur'ani hadisin yana cikin sahih al-Bukhari hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi Bukhari da Muslim wata mata ta zo ta ce wa manzo Allah ina son ka annabi ya kalle ta ya sunkuyar da kai alama ba ta yi masa ba sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah in kai baka son ta ni ba ni sai ce hal indaka shay'un tusdiquha kana da abin da zaka bata sadaki sai ce ma indi illa izari haza ba ni da komai a duniya sai wannan mayafin nawa mayafin da rana shi yake lullube jikinsa a matsayin riga da wando da daddare kuma rabi ya yi shimfiɗa rabi ya lulluba kuma yana son aure <laughs> da haka yace ce mu je ya ce ya Allah mu je wajen tela a raba biyu a ba ta rabi in riƙe rabi sai annabi ya ce innaka in a'taitaha idza raka jalasta wala idza laka ya idan aka je aka yanka wannan mayafin naka an bata goma biyar bata gyaru ba yanzu in an raba shi biyu ita rabin ba zai ishe ta ba kai ma rabin ba zai ishe ka ba da ka je kaka nemo wani abu ba wannan ba iltamis walau khataman min hadid je ka nemo ko zoban bakin karfe ka san a tarkacen tsofaffi za ku ga ana aje zoban bakin karfe ko shi ba abin da za a yi da shi su kuma tsofaffi galibi saboda aje shirgi ba sa amma ya gama aiki to kowannan je ka nemo a bata sadaki ya je nemo ko irin wannan zoban a cikin tarkace bai samu ba falta masa lam yajid shay'an ya je bincika ya bincika bai samu komai ba sai annabi ya ce hal ma aka shay'un min alquran ka haddace wasu surori na Qur'ani yace ina eh, haddace suratul Baqara da suratul Ali Imran da kaza sai annabi yace je ka ka koya mata na daura maka aure da ita wannan koya mata da zaka yi shine sadaki da haka malamai suka ce sadaki a musulunci bayi da ka'ida cewa dole sai kuɗi ko dole sai kadara yana iya zamowa aiki kai mata ma tana da damar ta ce ta yafa sadakin ummu aqiya nusaiba bintul harith al-ansariya ummu sulaim kai mahaifiyar anas ummu sulaim lokacin da baban anas ya mutu sai abu dalhat ansari ya fito yana neman ta da aure to shi kuma abu dalhat ansari babban mutum ne amma kuma ba musulmi bane irin dattijo ne amma dattijan ba musulmi ba domin za ka samu ko a cikin wanda ba musulmi ba ana samun dattawa mutane masu halin kirki suna da sanin ya kamata da taimakon mutane shirya ce kawai ta Allah bai nufe su da ita ba to shi sai ya zo ya ce yana son ummu sulaim ita kuma lokacin ta musulunta sai ummu sulaim ta ce kai abu dalha ba matar da za ta ce tana son ka a kana son ta ta ce ba ta son ka kai dattijo ne son kowa kin wanda ya rasa to amma ka sani ni a addini na ban bai halatta in aure ka ba sai dai sharadi daya in ka yadda zaka musulunta to musulunta ka ni ita ce sadaki na shikenan sai ya ce na yadda ya musulunta ya aure ta bai bata ko sisin kwabo ba musuluntar shine sadakin shi yasa Abu Qatada al-Ansari ce, idan muka zauna muna faɗan mutanen kirki musamman in muka zo bangaren mata ummu Sulaim muke fara ambato matar da ta yi talla da addinin musulunci ta ribato wani a matsayin shine sadakinta don ta aure shi yanzu kaga duk abin da zai yi na alheri sai an bata kamasho da kuɗi ya bata da ranar da ta cinye shi kenan amma yanzu duk wata sadaka da zai yi sai ta samu kamashin lada domin ta sanadiyyar ta ya shiga musuluncin da har ya samu damar sadaka duk sallar da ya duk azumin da ya duk abin da ya alherin sai ta samu kamasho to da haka sadakin mace yana iya zamowa wani sharaɗi za ta sa ta ce kayi kaza in wannan kazan bai saba wa musulunci ba in kai shikenan ya zama sadaki in kuma ta ga dama ta ce na yafe ma duka a ɗaura auren ba sadaki ya halatta domin Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu an mari'a idan mace da kanta ta ce wani sadakin nan da ka bani ko sadaki na yafe tsakanin ni da kai kawai a zo a daura aure yayi da ka shi aure kamawa take idan mutum yana da kuɗi ya ba da kuɗi in ba yi da kuɗi a san yadda za a yi dai a yi sadaki in kuma matar ta ce ta yafe shi kenan abinda babu a musulunci shine aure sadaka a'a baya yiwa a ce aure sadaka sai dai ga sadakin amma an yafe ko kuma an yafe din amma kawai uba ya ce zo wani na daura ma auren yata sadaka imam malik ya ce wannan baya yiwa haramun ne in uba yana so ya bada yarsa sadaka to sai dai shi ya biya sadakin a madadin wa mijin irin yadda sayyidina abubakar ya wa annabi sayyidina abubakar ya bawa annabi na na aisha kwana ɗaya biyu bayan an ɗaura aure annabi bai ce a tare ba abubakar ya ce da manzo Allah me yana hana ka ka zo a tare da amaryarka sai ce bani da kuɗin da zan kawo ma sadaki sai ce to in ga kuɗin na baka kawo min yasa manzo Allah ya ce duk duniya ba wanda ya min alheri face sai da na biya shi banda abubakar domin duk duniya duk uban da ya ban ya ni kuma na bashi sadakinta amma abubakar ne ya ban ya kuma ya ban sadakinta alherin Allah ya da abubakar تو ان شاء اللہ اس چار علاقے میں گھومے گا کار سور کا چاہیے جائے گا